masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarfi da hashin kuma tare da bamu almasi garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar talata 17 ga watan agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Dosar Filu shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana mai matukar kare shawarar da ya yanke ta janye sojojin Amurka daga Afghanistan. 'Yan majalisa Amurka da masu nazarin al'amura na bayyana mabambantan ra'ayoyi kan jawabin Biden game da Afghanistan. Sannan sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga kungiyar Taliban da ta yi taka tsantsan don kauce ma rasa rayuka a Afghanistan. kanin labaran kenan aka saurara bayan da shugaban najeriya ya saka hannu a sabuwar dokar man fetur ta shekarar 2021 komai dokar take nufi. so wannan doka ta mai da hankali sosai domin ta ba da sarari da yadda za a yi iskar gas din na kawo shi gidajen mutane kamfanoni da wuran din da ake ake wutan lantarki a karshe nan zuwa shekara uku zuwa fito za a ga bambanci. bayan shan suka shugaban amurka ya fito ya kare matsayarsa game da zanyi sojojin amurka daga afghanistan ko mai masana ke cewa Ko wani mulki ko shugaba zaka ga ya samu wani tangarda wanda yake shi yakan iya jawo mishi ya wannan abin da zai jawo ma Joe Biden koma baya game da mulkin nan nashi. To da karshe ta wace hanya kake ganin shugaba Joe Biden zai ya sayarwa da Amurka wannan hukunci da ya yanke na janyewa daga Afghanistan duk da yake kwa wato da ɗimbin suka da yake sha a halin yanzu. sai a kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana mai matukar kare shawarar da ya yanke ta janye sojojin Amurka daga Afghanistan a jawabinsa ga jama'a a karan farko tun bayan da taliban ta kwace lahirin kasar ta kudancin asiya a wani jawabi da aka yada ga kasa ta gidan talabijin jiya litini daga fadar white house biden ya ce dama abin da ya kai amurka afghanistan ba gina kasar ba ne sannan ya ce barazanar ta'addanci ma wadda ita ce musabbabin kai sojojin amurka kasar yanzu ta yadu zuwa wasu kasashen baya ga afghanistan ya yarda cewa nasarar da taliban ta yi a fadin kasar ta afghanistan ta wanzu a ta bakinsa cikin saurin da ya zarce yadda aka zata to amma biden ya ce ba daidai bane a sa sojojin amurka su shiga wani yakin kuma bayan su kansu sojojin afghanistan ba su da niyyar yin yaƙi a halin da ake ciki kuma 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka da masu fashin baki sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu kan jawabin na shugaba Joe Biden game da Afghanistan, kamar yadda muryar Amurka ta kalato. Sanata Lindsey Graham na jam'iyyar Republican ya ce, Shugaba Biden ya zaɓi tafarki mai cike da haɗari da zubar da mutunci a Afghanistan, kuma bai kamata ya ga laifin kowa kan wannan ruɗamun ba illa kansa. Ita ko Sanata Jin Shabin ta jam'iyyar damakara cewa ta yi akwai fannoni da dama da 'yan majalisar dokokin tarayya ke da bambancin ra'ayi. To amma dukkanmu mun amince cewa dole ne Amurka ta gaggauta kwaso farar hulan da ke fuskantar haɗari a Afghanistan. Shugaban ƙasa ma ya jaddada hakan yau. amma kati zimaman ta cibiyar nazarin harkokin rayuwa ta amurka ko american enterprise institute ta ce ikirarin biden na cewa manufofin harkokin wajensa sun gini ne kan niyyar kare haƙƙin ɗan adam holoko ne ganin yadda taliban ke sake gina daular ta to sai dai shi kuma anthony kodisman na cibiyar koyon dabarun tafi da al'amuran ƙasa da ƙasa ta csis ya ce ko da wani irin daɗewa muka yi a can ba za mu iya cimma burin kafa ingantacciyar gwamnati da demokaradiyya ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce duniya na sa ido kan Afghanistan a cikin waɗannan ranaku na canjin al'amura yayin da ya yi kira ga ƙungiyar Taliban da ta yi matuƙar takatsantsan don kare rayuka da kuma barin kayayyakin jin kai su kai ga mabuƙata. Ba za mu iya watsi da 'yan Afghanistan ba a cewar Guterres ga taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kwana guda bayan faduwar gwamnatin Ashir Bagani sanadiyar kwace mulkin da Taliban ta yi wanda ya jefa ƙasar cikin rudani Mutane wajen miliyan goma sha takwas wato rabin yawan mutanen Afghanistan na buƙatar taimakon jinƙai tun ma gabanin taɓarɓarewar al'amuran. Ana daɗa fargabar fuskantar ƙazancewar matsalolin jinƙai. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta daidaita yanayin zamanta a Afghanistan ya dace da yanayin tsaro a cewar Guterres a alkawarin da ya yi. Ya ƙara da cewa, amma fiye da komi za mu ci gaba da kasancewa a Afghanistan, mu riƙa taimaka ma mutanen ƙasar a lokacin bukata. In an jima kaɗai Ibrahim zai sake da labarai, amma kafin nan a najeriya shugaban kasa muhammadu buhari ya rattaba hannu a sabuwar dokar man fetur ta shekarar 2021 wacce aka fi sani da pib wannan doka ta kwashi kusan shekaru ashirin ana kai komo a kanta kafin a kai wannan lokaci da aka amince da ita har ta zama doka kan wannan doka wakilin madina dauda ta zanta da shugaban ma'aikatar man fetur ta ƙasa mele kolokyari gwada gode Allah Allah ya kawo mu ranar da yau shugaba Buhari ya rattafa hannu kan wannan kudurin doka abu ne da mana farin ciki ya farin ciki a wannan ma'aikatan mai domin wannan abu ne da ya gagara shekara da shekaru yanzu kusan shekara ishirin ake fama da wannan tsarin wannan dokan ba ma haka ba dokan da ake amfani da su yau a kasar yanzu a takaice tun dubu da ɗari tara da sittin da bakwai aka su kuma babu wani muhimmin canje-canje da aka tun wannan lokacin duniya ta ci gaba wannan ayyukanmu sun canza a karshe da yau a duk duniya suna ganin bai dace ga zamani ba kuma ya hana masu sa jari a kasashe da yawa idan suka tashi sa jari ba za su kawo kasan ba domin hasarin da muke da shi ya bambanta da ko'ina shi sa aka ta iyakan iyawa a tabbatar cewa wannan doka an tabbatar shi ga dan najeriya da ya dogara da ma'aikatar man fetur yaya wannan dokar za ta sauya rayuwarsa eh, na farko yanzu za a ga bambanci da canji domin eh, bara ba da misali eh, kamar shekara biyar da suka wuce akwai jarin da aka sanya afirka daga kamfanoni manya-manya na kamfanin man fetur sun kai har dala biliyan hamsin a cikin wannan biliyan hamsin din duk bai wuce uku suka shiga najeriya ba dalilin shi ne akwai rashin tabbasa kasan mu dokokin mu ba mu kammala su ba kuma a halin da ake ciki dokokin da muka sa na musamman yadda za a raba dukiyar na tsakanin mai jari da kuma kasa ya bambanta sosai shi sa mutane suka ki zuwa saboda haka abin da zai faru shine wannan masu sa jari za su dawo najeriya wanda muke tare da su su ma za su kara sa jari kansu a karshe za a samu ayyuka za su bunkasa kamfanin nan za su ci gaba da aiki shi yasa a karshe gwamnatin tarayya da masauran gwamnatoci duk za su samu dukiya na da ba su samu ba domin ayyuka za su yawa shi yasa takaice za a samu karin dukiya na biyu zai kawo ci gaba kasa domin duk shekarun da aka yi kullum ana fafutukan sanya man fetur wato ita bakan man fetur a fito da shi amma ba sa hanya hankali akan gas ba so wannan doka ta mai da hankali sosai domin ta ba da sarari da yadda za a yi iskan gas ina na kawo shi gidajen mutane kamfanoni da wurin da aka ake wutan lantarki a karshe nan zuwa shekara uku zuwa fito za a ga bambanci domin kasar nan za ta ci gaba kuma dukiya za ta shiga hannun mutane akwai ma masu cewa kamfanin NNPC zai rabu gida-gida haka ne abin da zai faru shine kamfanin NNPC nan kamar yadda aka sani corporation ake kiranta da eh, wannan doka ta sanar da yadda zama kamfani kamar kowane kamfani da aka sani a kasa za ta biya haraji za ta biya royalty yadda kamar sauran mutane suke yi kuma a karshen shekara ta cewa masu jari a kamfanin su su ce mun yi riba ko ba mu ba kaga shi da bambanci amma da can kowanne kwamacala da muka yi eh, sha ake da shi domin babu wannan sa hankalin duk da aka samu bambanci nan shekara hudu da biyar da suka wuce na akwai bambanci kwarai da gaske kamar da mutane suka sani an samu eh, kyakkyawan shugabanci musamman daga gwamnatin tarayya shi sa za ga misali asaran kamfanin nan shekara alif dubu biyu da sha takwas muka tashi daga asara wajen biliyan ɗari takwas an wuce wannan lokacin kuma kamar shekarar da ya wuce alif dubu da ɗari biyu da goma sha tara aka dawo da wannan asaran kusan naira biliyan uku kacal shugaban ma'aikatar man fetur na najeriya kenan mele kolo a tattauna wasu da madina dauda har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga ibrahim ya dawo da karin labarai To Safilu sojojin kungiyar haɗin kan Afirka sun bindige wasu fararen hula bakwai har lahira a Somalia bayan wata kofar rago da mayakan Alshabab suka yi musu a makon jiya abinda wani gwamna a ƙasar ya gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka kenan. Gwamnan yankin Lowa Shabele Abdulkadir Muhammad Nur ya ce ya tabbatar bayan wata ganawa da mazauna wurin cewa biyar daga cikin waɗanda aka kashe ɗin manoma ne. ya ce sojojin na tabbatar da zaman lafiya sun kuma kashe wasu fararen hula biyu waɗanda motarsu ta lalace a gefen hanya harba harben sun auku ne daura da ƙauyen gwalwin mai tazarar kilomita 100 kudu da birnin mogadishu ranar goma ga watan nan na agusta a ƙarshe jami'an kwastan da kare kan iyakar amurka sun ce zuwa yanzu sun kwato kayakin da aka yi fasa kwabrinsu sama da 121 dauke da katunan shaidar yin rigakafin corona a najabu wajen dubu uku a wannan shekarar kawai ma a wata takardar bayani hukumar ta ce jami'anta sun bankaɗo kayakin ne a tashar jirgin ruwa ta memphis jihar tennessee kuma dukkaninsu daga kasar china suka fito kuma an yi niyyar kai su ne jihohi daban-daban na amurka akasari takardun bayyana abubuwan da ke cikin kayan kan nuna cewa katunan aikawa da saƙon gaisuwa ne ko kuma wasu takardu haka amma a ciki sai a lullube katunan jabu wajen ashirin hamsin da ɗaya ko kuma ɗari jami'an sun ce katunan na ɗauke da guraben rubuta suna ranar haihuwa kamfanin da ya yi rigakafin korona lambar allurar rana da kuma wurin da aka yi wa mutum rigakafin kai har ma da hoton alama wato logo na cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc a sashen dama na saman takardar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin shugaban amurka joe biden ya fito ya yi wani jawabi da ke jaddada matsayarsa game da hukuncin da ya yanke na janye sojan amurka daga afghanistan kan haka ne na tattauna da dr nasir mowa dan najeriya mazaunin jihar florida ta nan amurka ga yadda ta kasance to dr nasir me za ka ce game da wannan jawabi na shugaban amurka joe biden ya fito ya yi wanda ake ganin tamkar kare kai ne daga wato hukuncin da yanke na janye sojojin amurka daga afghanistan kuma yanzu ta fada cikin wani hali mai za ka ce kan wannan jawabi na shi to assalamu alaikum um, shi da shugaban joe biden ya fito ya yi bayani ɗazun nan game da abin da faru a afghanistan bayan janyewar uh, sojojin amurka daga afghanistan da kuma faduwar kabul da ta yi cikin dan lokaci kalilan daga janyewa din da yake wannan abin ya faru tun jiya amma shi yana can camp david bai fito ya bayani ba kuma ga da bayanai suka fito su nuna cewa wanga bayanin da ya fito ya shi ne kamar da masu ba shawara da kuma sauran abokanin shawarar shi na siyasa da sauran suka ce to ya kamata dole ne wajibi ne zo wannan jawabi din to da ya zo ya jawabin ya kokarin nuna cewa eh shi bai yi da nadama ba daga jayi a sojojin ba daga amerika don saboda yana ganin bai dace ba ya sake tura wasu 'ya'yan wasu amerikawa da jikokinsu domin su je su yaƙi wanda kamar bai da alamun karewa har abada to duk da yake dai ya fito ya tsaya tsayin daka domin kare matsayarsa cewar ya janye su shine abin da ya fi a yi to idan aka duba a ga cewar an kashe makudan kudade wanda ake magana dala tiriliyan kuma an kwashe shekaru ashirin amurka tana cikin afghanistan tana yaƙi da ta'addanci rana ɗaya kwatsam a zo a kwashe a fita ba ka ganin an yi asarar wannan kudade da kuma lokaci da rayukan al'umma bisa gaskiya um, wannan abu kasan um, kowane mulki ko shugaba za ka ga ya samu wani tangarda wanda yake shi yakan iya jawo mishi koma baya sosai game da mulkin shi gaba daya to gaskiya wannan eh, ana ganin shi ne babban eh, abin da zai jawo ma joe biden koma baya game da mulkin nan nashi domin lalle yadda kamar yadda ka faɗa din nan ana magana akan an ɗauko eh, kafafen watsa labarai suna ɗauko hoton hotanni na um, irin wuraren da america ita ta gina kamar su airport din da irin um, um, masaukin shugaban kasa da kuma wannan wurin da suke ce green zone wanda uh, nan ne su sojojin america da kuma uh, manya-manyan ma'aikatan diplomasiya na america suke zaune wanda yake da kamar kariya yanzu kaga duk ya koma hannun 'yan taliban to lalle wannan koma baya ne sosai kuma hasara ce sosai to da ƙarshe ta wace hanya kake ganin shugaba joe biden zai bi ya sayarwa da amurka wannan hukunci da ya yanke na janyewa daga afghanistan duk da yake kwa wato ɗimbin suka da yake sha a halin yanzu yadda dai mutane ke um, faɗi shine babba abin da zai yi shine hito hili uh, haɗa ma amerikawa gaskiya kuma ya ɗauki laihin cewa eh duk wani abu da faru eh wannan laifin shi ne ba wai kai ya ɗora ma wani laifi ba. Dr. Nasiru Danmuwa kenan ɗan Najeriya mazaunin Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 da sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. sunana deji adeyanju ni ne shugaban concern nigeria ibo wanda yake da aikin shi ba zai rufe shagon shi ba ya dinga bin wani yana ta ihun biafra gwamnoninsu su ne masalansu ba najeriya ne masalansu duk gwamnoninsu suna karba kudi me suke yi da shi abubuwan da inam da kano da sauran suke ya kamata su dinga tambaya kina in ka je arewa nan da wuya ka gan hanyoyi mara kyau amma in ka je duk wuraren su din da wuya za ka gan hanya guda daya mai kyau gwamnoninsu suna satan kudinsu ba sa tambaya kullum suna ihun biafra in aka je biafra din za su kawo mala'iku ne daga sama wanda za su zo su yi mulki a wurin ai matsalansu gwamnoninsu ne da shugabanninsu. sunana umaru lamido cikaire duk kasuwancin abuja inyamurai ke rike da su ba su gamsu ba yanzu ana boko haram ana yaki a maiduguri duk wani harkar kasuwa ta maiduguri inyamurai ke rike da ita in ka je Kano haka in ka je inugu haka in ka je eh, duk Najeriya su suke rike da ita amma har yanzu suna butulci to shikenan suna neman har yanzu su shiga kangi wannan abin da suka ci gaban har yanzu Allah koro wani musiba da bala'i a warga shi su koma kuma har yanzu abin tausayi su soma daga farko wannan shine inyamur yake ne ba inda zai je shi mu ma ba za mu rabu da shi ba shi ma ba zai rabu da mu ba to ta ina zai je Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai mun ji daɗi da kuka samu lalubu wannan shiri. Yau muke kawo muku kashin ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna kawowa game da makoman Najeriya idan abin a bayyawa inyamuri ƙasar su ta bayafara da suka daɗe suna nema ne. A cikin wannan shiri na ƙarshe daga cikin batutun da za ku ji an taɓa akwai hadda magana da shugaban Muhammadu Buhari ya can kwanakin baya ya cewa zai dinga magana da wani harshe da masu ta da zaune tsaye za su iya fahimta idan ya musu magana da shi to kowane irin harshe ne ko me yake nufi da wannan sannan a shi su inyamurai ba su koyi wani darasi ba daga tarihin demokuraɗiyyar najeriya da ya faru a shekarar 1993 lokacin da aka yi zaɓe tsakanin bashir tufa da mko abiola wanda na daga cikin abubuwan da za mu karasa da su ga bakin namu Nasiru Zaharaddini da Yusho Aliyu wanda ke tare da mai shirye-shirin wato Nasiru Alimul Hikaya. Ita wannan Najeriya da take a yanzu idan ta rabu to bakin fatar duniya ne ya rabu gaba daya saboda yawan kabilun da ke cikin kasan da kuma yanda aka zagaye kasan da wato abin ake ce ma su waɗannan colonial interest wato manufofi na waɗannan ƙasashe najeriya an zagaye ta ne ka girma irin na faransa kuma tana bayan biafra sannan kuma ƙasar nijar inda akwai 'yan uwanmu hausawa 'yan arewa ita ce musu mulkin mallaka ita take kula da su sannan kuma ta zagaye duk yankin arewa na inda muka fito shi sa kullum idan muna magana na rufe iyakoki mukan tsaya tsayin daka muna auna abubuwa da dama ne saboda wannan yankin yankin tattalin arzikinmu ne ba zai yiwu yanzu misali ka ɗauka a raba najeriya kashi uku <clears throat> yankin inyamurai su tafi ko da wani irin yanki yankin yarbawa su tafi yankin arewa su tsaya yankin da suka zama ba su amfana da najeriya ba daga arewa sai 'yan kudu maso kudu saboda mene kudu maso kudu da gwamnoninsu suna da fikira irin na yankin arewa kudu maso yamma da sun gina waɗannan wato tashar jiragen ruwansu manya-manya wanda ko da shi yadda togo ta rayu haka su ma za su rayu a cikin yankin yankin na najeriya mu kuma a yankin arewa yanki ne wanda allah ya sa ana fito da abubuwa banda mu'adinai banda ilimi da mutane ana fitar da abinci kala-kala wanda ake kai shi duniya kuma ake kai shi kasuwanni iri-iri wasu don a ci wasu don a yi magani to amma duk ba ma yi saboda haka ni a tunanina wannan kasan ita najeriya nan da muke cikin ta nan dai haka za a yi hakuri amma mu sake in za a yi kidayen mutanen ƙasan nan a tabbatar da cewa an ɗauki mutum ya faɗi ƙabilarsa kamar ni yanzu nan ce hausa ne amma asalin mu filani ne saboda haka ba ruwan gwamnati da wannan in dai na ce ni bahaushe ne to a ɗauke ni a bahaushe haka in inyamuri yau ya ce shi bahaushe ne an zo kirga shi a ɗauke shi a bahaushe idan aka bi na kananan kabilu ko an raba najeriya waɗancan sun tafi mu arewa muke da matsaloli matsaloli kuma masu girma saboda irin yankunan da suke arewa da irin mutanen da ke cikin arewa wanda najeriya ce a matsayin girman ta kawai ta ɗauke wannan barakar da ba a ganin ta. malam nasiru radin ina jin bari mu rufe da wannan ah, kalma ta shugaba buhari da ya faɗa kwanan nan inda ta jawo matsaloli a duniya har ma ya kai ga najeriya ta dakatar da kamfanin twitter wato kalmar da ya amfani da ita language zai understand wato irin harshen da mutanen ipop kuma su son biyafara suke ji da shi za a yi musu amfani eh, na jin kana goyon bayan wannan kalmar eto eh a gaskiya ne saboda kaga wato babu irin lallamar da ba bi su da shi ba babu irin abubuwan da ba a so su yi ba amma ba su yi ba suka ci gaba da babu wata gwamnati a duniya da za ta yadda ka je ka kai wa wato hukumomin ta hari mm. dubu amurka alal misali lokacin shugaba trump da aka yi zaben nan yadda 'yan ah, jam'iyyarsa suka je suka farma majalisar amurka ka dubi yadda amurka ta taso ta murƙushe su to wannan amurka fa kenan da ko da yaushe an an yi maganar yanci suke cewa ana danne haƙƙi ko kuma yancin mutane to in har za a yi haka a amurka babu abin da zai hana a yi haka a kowace ƙasa kuma shi shugaban ƙasa shine shugaban najeriya kuma ya fi kowa sanin mai najeriya take ciki tunda shine babban jami'in tsaron najeriya duk abin da yake zuwa ya dawo kan teburinsa yake hawa saboda haka idan ya irin wannan maganar ya san me yasa ya yi wannan maganar kuma babu wata ƙasa a duniya da lokacin da amurka ta ce a farwa waɗannan mutanen a ragargaje su da suka shiga majalisarta babu wata ƙasa a duniya da ta la'anci amurka amma da a wata ƙasa aka yi amurka za ta fito ta la'anci wannan kasar cewa ta keta haddin bil'adama ta kashe mutane haka kawai babu gaira babu dalili saboda haka wannan magana da shugaban kasa ya yi tayo kuma akwai abu ɗaya da nake so in ƙara da shi malamin sha'oye magana a kansa na wato yanda yawan mutane yake tabbatar da wanda zai zama shugaban ƙasa idan ka dubi ita kanta amurkan da ingila yau ingila prime minister boris johnson shine prime minister na 82 a ingila amma idan ka kirga cikin prime minister 82 da ingila ta yi guda goma sun fito daga bangaren ireland guda tara sun fito daga bangaren scotland sauran wajen 60 da wani abu sun fito ne daga ingila ƙasar wales bangaren wales ba su taɓa yin prime minister a ingila ba sai dai a wata ƙasa wa ita new zealand inda wata mata jillian gillard 'yar asalin wales ta je ta prime minister idan ka komo amurka din ita kanta wannan shugaba shine na 46 a amurka shi shugaba biden amma a cikin shugabanni 46 bakwai ne kawai aka yi yan kudu daga cikin bakwai din nan ma hudu daga arewacin amurka suka zo suka yi kaura suka zo suka zauna irin su bush wanda suka yi kaura daga arewa suka zo saboda harkar man fetur da suka shiga to kaga duk a waɗannan wuraren ko a birtaniya ne ko a amurka ne ba za ka ji ana maganar ai wannan lokacinmu ne za mu shugabancin ƙasa ba to kaga wannan shine dimokuraɗiyya kuma a su 'yan scotland da suka yi da 'yan ireland da suka yi ba don suna da yawa ba ne a'a ita siyasa abinda ibo ya kamata su koya suna ganin yadda mko abiola ya taho tun daga jihar ogun ya zo jihar kano ya kada dan kano a zaɓe wanda abin ya ja wannan shine ya san yadda zai mu'amala da mutane saboda haka ibo ya kamata su gyara su yadda suka fito suna irin waɗannan abubuwa babu wanda zai yarda da su a najeriya a cewa za a ba su mulkin najeriya ba su ma karɓi mulkin ba ga irin ta'adin da suke yi ga irin katakatar da ake haɗawa to wannan shi ne ya sa shi kansa shugaba buhari ya fito ya musu wannan gargadi na cewa ya kamata su su ta kiyaye ramarsa yawwa to yushau kafin tambayar ka ta ƙarshe me ra'ayinka kan wannan kalmar ta shugaba buhari language they understand to ka kullum akan ce sai shugaban buhari ya yi magana ta shi kuma ya riga ya saba da abin da ake ce ma wato military language abin da ya gina shi kenan kuma irin magana shi kenan a fannin tattalin arzikin ƙasa muna jin daɗin irin wannan an samu trade war kenan a lokacin da muke da shugaban world trade organization na duniya ta fito daga wancan kabilan kuma shugaba buhari ya tsaya mata aka bata wannan mukami saboda haka abin da muke so wannan kwamiti da shugaba buhari ya kafa kar su yarda a gama yarjejeniya in dai twitter tana da followers mutum miliyan 300 a duniya sannan kuma akwai sama da mutum miliyan 30 a najeriya sannan twitter tana samun kwabo-kwabo a hannun naira-naira a hannun 'yan najeriya kullum saboda suna following dinta to najeriya a shirya yanda za ta rinka ba 'yan gwamnatin najeriya haraji daga abin da take karba hannun 'yan najeriya waɗanda suke following tita saboda haka allah ya saka mishi da wannan magana sai dai kawai abin da muke so a kiyaye shine siyasar duniya dole ka yi ta amma a maza maza a sulhu saboda shi kasuwanci na duniya idan wannan kamfani ya rasa kuɗaɗe masu yawan gaske bayan an daidaita to in an do daidaitawa shi kuma a yanda suke zai dawo ne sai ya yi dubara sai ya kwace duk abin da ya hasara na waɗannan lokaci a hannun mutane da 'yan ƙasan. kenan ah, malamin mun gode kwarai da gaske a wannan zaure na tsaka mai wuya Malamin nasiru zaharaddin mun gode kwarai da gaske madalla mun gode masanin tattalin arziki malam shehu aliyu mun gode ba. ɗaliban tattalin arziki yana godiya to madadin shi madugu ban tafiya mai wannan shiri shugaban sashen hausa na murar amurka aliyu mustapha sokoto ni nasiru adamu alhikaya a abuja najeriya ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum To ma da lato a gaishe ku malamai to jama'a duka duka na Allah ya kamu ƙarshen wannan tattaunawa ko ko muhawara da muka yi kwanakin muna ji ana yi tsakanin Nasiru Zaharaddin da Yusuf Aliyu a jagorancin wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya muna fata an samu abin da aka fusga daga cikin wannan muhawara din. A madadin su da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Amurka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto mun bar ku lafiya. adalla Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana mai matukar kare shawarar da ya yanke ta janye sojojin Amurka daga Afghanistan. A jawabinsa ga jama'a a karon farko tun bayan da Taliban ta kwace lahirin kasar ta kudancin Asiya. A wani jawabi da aka yada ga ƙasa ta gidan talabijin jiya Litini daga fajar White House, Biden ya ce dama abin da ya kai Amurka Afghanistan ba gina kasar ba ne. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da masu fashin baki sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu kan jawabin na shugaba Joe Biden game da Afghanistan kamar yadda muryar Amurka ta kalato. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce duniya na sa ido kan Afghanistan a cikin waɗannan ranaku na canjin al'amura. Masu raro a nan ne kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka yan da hantsi za ku su abokan aikin mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya domin sauraron shirye-shiryen mu za iya zuwa shafin mu na yanar gizo VOA voahausa.com yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ta na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum